العالمين والصلاة والسلام na الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka da kultansa da Abubakar da ke halin shi gwiwa a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin al mai girma yau biyar litinin biyar ga watan Ramadan shekara ta da talatin da tara bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina muna yin cikin suratul Kahf yau za mu tashi aya ta 13 nahnu nusu alayka naba a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Ah, Allah ta tabaraka ala ya fara ba mu labarin su cikakke bayan jiya mun karanta wasu ayoyi uku waɗanda cikin su Allah ya ba mu labarin su ijmalan ya ba mu kanun labaru bayan Allah ya ba da kanun labaru sai Allah ya ba da cikakken labarin su labari na Qur'ani cikin hikimomin da ya cikin labarai na Qur'ani ana ba da su domin a tabbatar a ɗauki wani darasi kuma a tabbatar da darasin a cikin zukata rashin labarin Qur'ani gaba ɗaya zai tafiya into detail baka jin Qur'ani yanzu ka karanta littafin marubuta za su baka labarin wani mutum ya sa yasa jan tufafi ko yasa bululuwan tufafi zuwa ne kaza dan wane a Qur'ani gaba ɗaya babu wannan Qur'ani yana baka labari ne a dunkule domin kawai ka ɗauki Ibrahim ɗin kadiba labarin Annabi Yusuf haka ya zo فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم ولين سيارة باب قطع كتن سنا ينسوا باب قطع كتن لسك يتوبا كما أبدا كتن سكتني النبي يوسف يقال أتيه جيان تدشي وقالت امرأة العزيز ni sunanta Qur'ani bai tsaya faɗin sunanta ba ba Qur'ani wajen ba da labaru ne ba labari ta ce baka mai daɗi da zai kashe ma jiki ka ji duka faɗa a'a sai yi baka labari ta ɗauki darasin da a cikin labarin kawai a wuce zaka asabu ta kuma Allah ba mu labarin su in ba nan ba kamar yadda muku bayani babu inda Allah ya faɗi labarin cikin Qur'ani kuma babu hadisi ɗaya ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada labarin su haka duk wasu labarai da ake shiga na sunayen su da waye duk an samu su ne ga ahlul kitabi Allah kuma ya ce wala tastaftihi minhum ahada kuma da ba wala takka, yadda ka tambaye ahlul kitabi kace me Allah labarin su wanda aka baka cikin Qur'ani ya ishe ka haka labarin zamu karanta shi yadda ya zo mu wuce kawai sai dai sharhin kalmomin amma dai yadda ya zo haka haka yake kuma duk inda kace duniya ka nemo wani labari game da ashabul tafi ba wannan labarin ba abin da ka nemo ba wani ƙari ne wanda bai inganta ba wani ƙari ne wanda ba gaskiya bane wani sunayen su ne kawai za a raya musu masu wahala ba kuma ta tabbin cika ba cikin Qur'ani Allah ya kace su ba kuma cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbata ba ayoyi da muka karanta zuwa yau mu tashi ta goma sha uku ta kafir daga aya ta farko zuwa ta goma duk wanda ya da ce su zai kasance Allah zai tsare shi daga fitilar dajjal musibin dajjal zai samu tsari daga inda jihar ya fito ba zai iya gama da shi wata mai da hadisi inganta a cikin sahih muslim don yana da kyawu kasance waɗancan ayoyin na farko guda goma ya kasance a harshe Allah ya ce na nuna kusa alaika na ba'ahum bil haqqi mu su Allah mu zan baka labarin labarin su da gaskiya labarin wa'annan mutane mu ɗaya ka iya baka su na gaskiya za ku kaje da ahlul kitabi ba su da labarin su da gaskiya innahum fityatun su wasu samari ne jiya na nana ta muku muhimmanci samari jinin musulunci ne shi Allah ke tsanana ta mu yake ta maimaita mana cewa samari ne samari su suka ilmin Qur'ani su suka kiyaye ilmin hadisi su suka kiyaye ilmin fiqh cikin malamai magabata duk samari ne irin Imam Nawawi ya rasu shekara 40 da wani abu ya rubuta littafin arba'una hadisi yana gidan kowa ana karatu ya rubuta littafin na musulunci mafi shahara mafi yawa shine riyadus salihin duk littafin da ka sani na musulunci ko a ce maka wannan sahih bukhari ne ko a ce maka wannan ahalayi ne Kuwa ce maka wannan shiri ne duk duniya babu littafin musulunci ba sai da ake karatu kamar ya da salihina shi ɗaya ya shiga lungu da sako ya da salihina a karanta shi zaure a karanta shi makarantar islamiyya a karanta shi wajen wa'azi bisa mimbari a karanta shi cikin masallaci bayan an gama sallah a yi wa'azi da shi a wa da shi sai Muhammad Salihu Faimin ya ce bai san wani littafi mai albarka ba da ya kai kawo kamar littafin ya da salihina wanda shiga jama'a shi ya rubuta shi ya rubuta littafin majmu' majmu na na na fiqh sharhi na muhazzab akan mazhabar imam shafi'i shekarar imam nawawi da ya rasu zuwa da shidda. amma wannan ce da ya rubuta shi na majmu shekara 40 akai ana editin din shi ba rubuta ba ta hakiki sai shekara 40 akai ya kai kuma a lokacin da ake da technology da ci gaba da computer ake rubutu da computer ake bincike a jami'atul imam a riyadh aka yi editing ɗin shi mutum takwas suka yi PhD shekara biyar biyar biyar ko takwas nawa na arba'in mutum mutum takwas suka yi PhD akan kawai ba su sake rubuta littafin ba sai editin ɗin shi bayan shi ya rasu gaba ɗaya a duniya na shekara arba'in da wani abu kasancewa wani suka wa addini aiki gaba ɗaya sun rasu da ƙananan shekaru ne samari ne rashin Allah ke suna mana shi innahum fityatu sahal kitabi wasu samari ne amanu bi rabbihim wanda ke sun imani da ubangijinsu sai Allah ya ce wajidnahum huda sai muka ƙara musu muka ƙara musu shari'a wannan ayar ta wajen namu da ita malamai ke amfani da ita wajen tabbatar da cewa imani yana karuwa yana ragewa imani yazidu wa yanqus yana karuwa yana ragewa ne dalilin kuma imani yana karuwa yana ragewa ahlus sunna domin Allah ya ce innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda haka Allah ya faɗi a wata sura cikin Qur'ani yace walladina tadawzadahum walladina tadawzadahum Allah ce wallazi nasara wa'in suka nemi shiriya da hun hudan za mu ƙara musu shiriya za ka shiriya imani yana karuwa yana rage wannan shi ne shine baki da ahlus sunna fa amma na amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun kan ka saukar da aya sai Allah ya ce sai ta ƙara mamunin imani imani inda ahlus sunna yana karuwa yana ragewa zai yi yau yau cikin azumi ka zai imanin ka yayi da yawa bayan azumi kuma abin imanin ka ya rage wannan da ahlus sunna imani yana karuwa yana ragewa don shi mutanen kai ma ka san lokacin da suke sa gaban Allah kai kuka ka tashi da daddare kai kana kiyamul layli kana jin tsoron sabo Allah wato kun sa kai kana kalle kallon kana tunne kai ba ka imani ko wannan lokacin ba imani kai irin wannan lokacin bane ko a cikin kana labaru wata ne da kike tsawon Qur'ani kana su babu abin da kake baka son labaru ba ka duk wani abu da shigar da kai amma wata abin kai yana karawa yana yajewa kowa ya san haka wannan kuma shine shine daidai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sahabi yace ma Abubakar Siddiq yace akwai wani damuwa da nake da ita ne lokacin da muke wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ji imani na ya kai karshe in muka rabu da shi muka koma cikin iyalan mu da matan mu sai ce mun kuma muna kalmar mu yau da kullum sai Abubakar Siddiq yace ni ma ina samun irin haka bai mu ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam mu tambayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kuna tsayawa yadda kuke inda nake da mala'iku sun nufe muku musafa da hanya amma yawman fa yawman wata ranya ya imanin wata ranya rage kuma haka dukkanin mu muna muna roƙon Allah ya sa ko da muke rasuwa imanin mu ya karu ya kai karshe yadda yake iya zama sai Allah ya to sun sun nemi riya mun kara musu riya wa rabbatna ala qulubihim sai muka daure musu zukatansu muka tsaya tare da su kowa abin da yake bukata dubara kowa ba ta fidda shi komi yawan ilmin komi da zunta da masallaci kana buƙatar taimakon Allah ashabul kafire wannan sallaci wa rabbana ala qulubihim sai muka daure akan su wani lokaci in qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lokacin da suka tashi suka ban mutane su suka ce ubangijin mu shine ubangijin samai da kasai don haka in kana bukatar Allah ya kare shi yadda kai sai ka ta sai kai sai ka nuna kana son shari'a sai ka bar waɗancan abubuwan da banza da kake ka dawo makaranta sai Allah ya sa maka ka albarka ka dawo masallaci sai Allah ya karkato da zuciyar kai kasance masallaci take so kai ma kana ganin mutane wani Allah ya sauwace mai harka ilmi harkan masallaci harkan wajen karatu harka sali wani bawan Allah ne na kware ne Allah ya bashi dukiya amma kudin za ka ne wajen karatu za ka ne wajen wa'azi za ka ne wajen ayyuka alkhairi wani bai da duwan abubuwan da ake tsammani suke shigar da duniya amma za ka ga shi ba bai da alaka da makaranta bai da alaka kawai yayi kullum mu yasabu lima kulika kala kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce saukin abin da aka halice shi saboda shi duk abin da ka saba maka ka ka ji saukin shi wani jiya da kace in kace wa ne aikin lalaci ko shawo bai yi mai ko shawa bai yi mai aikin lalaci bai bai zai makuwa shawa cikin labaran da ake faɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam malamin kai ke faɗi wata ran ya zo inda larabawa suke suke suke kafin a aiko shi manzanci dake Allah yana kare da shi ne ga wani babban abu idan da larabawa ke waka wanda larabawa ke taruwa taruwar suraka ba annabi bane fa ya zo wai kawai sai bacci ya doke shi da dare ne har suka yi waka suka gama suka ce suka bashi na bacci ko da ya falka sai kake ne shi sai kowa ya wace ya bashi sai gane ai eh wannan gaba ba su kawai ba ai wajen da ya kawace ya zo bane kaga shari'a ce ta Allah Allah ya shirya da shi ya aza shi ga hanya ta kwarai to ko cikin yau da ga cikin samariya ka wani yake wani ko da yaushe in ba haka makaranta ba ba ta yi kyau ya ce wani ya koma wajen kwallo wani ya koma wajen sa filafinai wani ya koma za ka kai kawai abin da ya yi kyau ba Allah ya ƙara shirin da mu ya ƙara tabbatar da mu suka tashi suka ce ubangiji mu shine ubangijin bai da kasai lan da uwa min duni ilahan lan bil abad ha abada ba za mu taba kira ba bayan Allah ba wani abin bauta tana zuwa lil abad tana zuwa barin abad ba amma na ce har abada ba za mu kira wani koma bayan Allah ba laqad qulna idan shaqada mun yi magana da kauce idan muka yi haka idan muka kira wani kuma bayan Allah to mun kauce mun saba ma hanyar Allah wasu malamai suka ce na akwai hikima kada da'awa ba sai ku mutanen mu kun kira wani koma bayan Allah ba maganganun kuma ganganun banza ne da suka ce mu in muka yi mu muka kira wani koma bayan Allah wato wa'azi da nasiha ta yadda mutane ke fahimta haka ake yi Allah ya ce ku ce maka yayi wa inna iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko mu ko ku wani na bisa shari'a wani na bisa fata haka shehul islam ibn taymiya ke yi idan mutum ya zo suna tattaunawa da shi sai ce in ni ni faɗi irin maganar da ka faɗi na kafirta ta don ba duk wanda ya faɗi kafirci yake zama kafiri ba wata ni na san mu ne irin maganar ka na san ba ta da kyawu in ni faɗe ta to na faɗi kafirci amma kai kana da uzuri yanzu suna wajen wa'azi ne kun san mutane su shuka kai rai ne sai suka ce in muka faɗi cewa akwai wani abin bauta kuma bayan Allah to mun taho da muguwan magana mun taho da magana wadda wadda ta wuce wuri da Allah tabaraka ta'ala yace sai suka ci gaba da cewa ha ulai qaumuna suna magana su suka ce waɗancan mutane da muka baro mutanenmu, mu ittakhadhu min dunihi alaha sun wuce wani abin bauta kuma bayan Allah laula a tuna alaihim bi sultanin bayyin dare sun zo da hujja bayyananna akan haka duk wanda ya rike wani abu kuma bayan Allah na bauta ba zai samu hujja akan haka ba domin Allah shi yake da hujja ala lillahi hujjatul baliga Allah shi yake da hujja wanda take ka kai matuka kuma cikin littafin da Allah ya sauka ba inda ya ce abota ma wani ba shi ba wasal man arsalna min qablika wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna فجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Allah ya ce wasal man arsalna min qablika bi rusulina ka tambayi duk wanda muka aika ta sun kai na manzannin ajalna lahum min duni rahmani alihatan yubadun mun samu wasu abin bauta ba arrahmanu ba ba Allah ba zaka duk wanda ya zo ya ce abota mu ne Allah bai da hujja zaka suka ce laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin da sun da hujja bayyananna faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wa yatuku wa zalunci bisa ga wanda yake kai ƙarya akan Allah abu mafi muni shine kai ƙarya akan Allah za ka ji tsoron Allah lokacin da ka tashi kana wa'azi ko lokacin da aka tambaye ka fatawa ko lokacin da kuke mutu da wasu akan wani hukunci na musulunci Allah shi ke da alas da haram da baka sani ba don kai ka wuce wuri domin ka ce ka sanya musu ce har haka Allah ya ce ko haka ne addinin musulunci wa man azlam fa man azlam mimman iftara ala Allah kadhiba wa yafi kowa zalunci a bayan kasa ai la azlamu babu wanda yafi zalunci kamar da shi kabaka gume yake cewa ai la azlamu babu wanda la ahada azlamu babu wanda yafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba bisa ga wanda yake shekariya akan Allah bin isbati shariki ila Allah ta'ala wata yajjin gina abokin tarayya ga Allah ala ba'd al sai sashi sai ci gaba ce musashi wa idai tazantumuhu lokacin da kuka nisanci mutanen ku kuka basu wa ma ya abuduna min dinillahi su ne cewa kansu wa'azi suke karfafa kansu domin kana bukatar a karfafe ka don shi mutane suna buƙatar ƴan uwa da suke taimakon su akan aikin Allah in kana cikin akwai mutane da yawa da in kana da aboki na kwarai zaka zama na kwarai don shi ake cewa anil marki la tas'al zu qarinahu fa kullu qarinin bil maqarini yahtadi kakka tambaye game da mutum jibi aboki ne ko wani aboki yana kallon aboki ne idan kana da aboki daya biyu uku duk suka zance masu zuwa makaranta ne sai su jaka zuwa makaranta dukkanin su masu zuwa zuwa zuwa zuwa wajen wa'azi ne sai su jaka zuwa wajen wa'azi in ka tafi Madina kana zanne a Madina musamman kana ɗalibi don dole dole yau da gobe za ka dole sai ka dinga azumi alhamis da asani baka da option a sai ka dinga azumi alhamis da asani malamin mu yana kanta da mu cikin university yake ce na akwai abin duniya ga yake ɗalibi wanda duk ba mu dauki azumi ba ba mu kai shan ruwa gaban jama'a sai ka dinga koyo kana shan ruwa da abin duniya ne za ka samu duk dalibai kowa yana azumi sai sai za abin duniya ne ga yake ka ruwa kana sha amalan mu'min ne yake ba mu fatawa yake ba laifi bane yadda ba ka azumi ka don Allah wannan yake imani yake ce mu sai ta aje ki ba laifi bane yadda ba ka azumi ka koye ka sha ruwan ka alhamdulillah kaga imani ya ce imani ke da cewa saboda mutane sun sa alibai ilmi sun saba da suna azumi don haka idan kana cikin masu bauta Allah sai ka samu karfin bauta Allah don shi suka ce maka su wa idza istazaltumuhu yasu wa sunne ke magana lokacin da kuka nisanci mutanen ku wa ma ya abuduna min dunillahi wa ma ya'buduna illa Allah da abin da suke bauta muku ma bayan Allah face Allah wannan ya nuna cewa malamai suka ce watan waɗancan mutane suna bautar Allah suna bautar wani tare da Allah idan kana bautar Allah kana bautar gunki kana bautar Allah kana bautar Isa almasihu kana bautar Allah kana bautar Uzairu bautar ka ta Allah ba ta amfanin ka ba ta amfani dole dole sai ka bauta ma Allah dan su shirkan maka kuma suna bauta yanzu wa'annan mutane a sabon kafi ne suka ce maka su wa idza tazaltumuhum lokacin da kuka nisanci mutanen ku wa ma ya'buduna illa Allah da duk abin da suke bauta banda Allah shi kan baku shi kan baku nisance shi ba duk su ma suna bauta ba zaka mutanen makka su ma inda annabi ya aiko suna bauta ma Allah ne suke cewa ma na abudun illa liyuqribuna ila Allah zulfa kuma kan nan ba abin da ya samu ke bauta musu sai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantar suwa don haka mutane su ma suna bauta ma Allah amma ba su ta Allah ba su amfani ba domin su hada Allah da wani wajen bauta sai suka ce maka su fa'u ila al-kafi kuni ci wannan kogon dan shi la kuma buku mai rahmati da kuka yi haka Allah zai taso muku da rahama da rahama Allah za ta shafe ku wa yuhayyi lakum min amrikum yafaqa sai Allah ya samu muku madogara mai sauki da gare shi al'amarin ku sai sauki sai ku samu lamarin ku kun tafi da sauki bismillah وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقرفهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

Allah ce wata rashamsa tsala a duka rana idan ka fito kazawar mala yace bit tahfifi tazawar ana son tazayir da fata ai wa quri a bit tashdidi an karanta da shadda ga zayir tazawar tana kaucewa an an ka fahim daga daga kogon su za ta ne jefin dama wata sai ta bar shi jefin dama wata kogon nasu yana kallon yana kallon arewa baka in rana ta fito domin kada rana ta fuskance su sai ta kauce musu gefen dama wa idza zarabat idan ta fadi ta duhun za ta shimali sai ta fuska gefen hagu wata rana ta kauce musu domin kada ta fuskance su sai ta wuce kogon sai ta koma ta ta daidai da take wata da za ta kawo daidai da su ta fuska gefen dama amma da za ta fadi ta tabbata gefen hagu wata ta koma daidai inda take kamar rana ta dawo gefen wannan gefen sai ta koma koma gefen su wannan biyan na karama gare su wahum fi fajwatin min alhali suna cikin cikin kutuwa suna cikin filin da ke cikin wannan kogon ah, wahum fi fajwat dalika min ayatin lahi wannan daga ayoyin Allah ne yana maka karama ya nuna maka mutanen da suka ji Allah Allah na tsare su duk inda suke gaya an sa rana akan tilas tana karewa tana tana kauce musu domin suna buƙatar ya kasance ɗan haske cikin fatar cikin mutum domin kada fatar su lalace amma ba su buƙatar zafin ranar sai Allah ya sa rana da kanta sai ta kauce wa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba girgije ya kasance ne mai inuwa ba ka da rana da wata da girgije dukkan su bayi ne na Allah in ka bi Allah sai Allah ya tawace maka su da maciji da kunama akwai wani arake musafina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin daji suna tafiya sai jama'a suka bace ne ko bacci aka yi aka tashi ko bacci yayi ko wajen biyan bukata yake jama'a suka bace ne duk yana ta neman jama'a ko da yazo kawai sai ya daji ga zaki ya kare shi zaki ya kare sai ce mazaki ni ne sunana safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne bawo cikin bawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani amali kaita wa kaita in ka ji aikin da nake wa annabi ni kai ne kaza ni kai ne kaza sai zaki ya gura da hanya ya ga inda suka ji sai suka ji suka saboda saboda bawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu zaki ga irin aikin da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaki ya nuna mai hanya ya dan huce idan ka bi Allah sai Allah ya sauwace maka bayan shi sai bayan shi kuma su bika sai bayan shi maka sai maka da'a sai Allah ya ce zalika min ayatin lahi wannan fitin ayoyin Allah da sa rana tana kauce ma sabon kafi man yahdillahu fa huwa al-muhtadi mun wanda Allah ya shirya shi ne shirye ne wa'ina ga Allah ya shirya da sun bar shuwa gabanin su sun bar gidajen sun bar daula sun je zuwa kogo wa man yudlil duk wanda Allah ya fasuwa falam tajid lahu waliyan mushida ba za ka taɓa saman mai wani majalinci da zai shiryar da shi ba za ka shirya shi ita ce shari'a Allah duk wanda Allah bai shirya suwa ba ya riga ya halaka dan shi muke ta karanta ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu ka shiryar da mu hanya madaidaiciya domin shi kaɗai ke iya shirya suwa shi kaɗai adda wannan hanya duk wanda ke gani da wani waliyi ko wani majalinci ko wani ko wani malami ko wani babba wanda zai iya shirya da shi wannan yi hasara ya tabi Shirya suwa ta Allah ce ga Allah ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shirya suwa shine shiryaje wa man yudlil duk wanda Allah ya fatas falan ka ce lahu waliyan mushida ba za ka same shi yana da wani waliyi ko wani majidanci wanda yake shiryar da shi ba Allah ya shiryar da mu Allah ya ce wa tahsabuhum ayqaza wa hum uqud wa tahsabuhum kana kana tsammanin su mala yace law ra'aytahum idan ka su cikin wannan kogon ai qaban sai kai tsammanin ai munkabihina sai kai tsammanin falke suke li anna ayunahum munfatiha mala yace domin idanun su buɗe Allah ya bar idanun su cikin kogon jam'u yaqaba ai ai Allah ya ce ai qaban inda yace falke jam'i ne na yaqaza na falke bi kasril qafi yaqin jam'i ne na yake kasar kasu wahum nuqudun alhali bacci suke ayyamu jam'u raqil suna bacci wani nuqallibuhum zata yamini wa zata shimali Allah yace sai muka dinga juya jikin su gefen dama da gefen hagu li Allah ta'kula al-ardu luhumahum mala yace domin kada kasa ta ci naman su suna gefe ɗaya kada kasa ta ci naman Allah ya dinga jujjuya su ai Allah ya ga dama yayi maka wahayi kada ki ci naman su amma saboda ne amma saboda Allah yana maka daukar sababi inna baka ana sababi ga lamura sai Allah ya sa aka dinga juya su ya dinga juya su gefen dama da gefen hagu wa kalbuhum basiqun ra'i shi kuma kare su ya shimfi da jira'i ne mala yace ya dai ya shin da hannuwa ne bil wadidi bi tina'il qasi ya shin da su a nan bakin kogo wato su su shiga cikin kogo sai kare su ya zo ya da jira'i ne bakin kogo ka ji kare da yake ya dinka mutane ki shiga Allah ya ne ambaton kwarai cikin Qur'ani bale kai dan adam bale kai musulmi in ka bi mutanen kirki kai ma za ka samu ambacin keke wani mutum ya hadisi ta tabbata sai bukhari wani mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba mai ya karantar da mutane ne sai ce ya rasulullahi matasta ya manzo Allah ya shiga tashin kiyama ya nabi ya kare shi ko suka ce kila bai ji shi ba sai ko mai mai ya rasulullahi matasta ya shiga tashin kiyama allah ya kare shi yayi lauka na je kare kira na je ga musu karatu take ta aina qur'an sa'ilu an nisa'a. ila kuka ganin min wannan ne tambaya game da tashi alkiyama qala ha ana ya rasulullah yace gani ya manzo Allah sai ma da a tattalaha duka ka ga magana alkiyama da kike tambayar ka sai ce nan mata wani aiki ba illa an yuhibbu Allah wa rasuluhu sai ina son Allah da manzon shi kana sai ce mai almar'u ma'a man ahabba mutum tare da wanda yake so duka yana yana tare da su sai Allah ya yi abici shi ma ya ambace shi cikin Qur'ani kare fa wanda yana cikin mafi kasasta in ba nan ba duk inda Allah ya ambace shi Qur'ani yana ne ambaton kasasta a kamar sani kalbi in ta hamil alaihi yalhaq aw tuku yala Allah ya nuna kare in ka kula shi yayi haushi in ba kula shi bai haushi lallaji ne Allah ta ya ya misalta wanda ya ba ilmi bai aiki da shi ba yace yace masa wa alaihim naba'a alladhi atainahu فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحد أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقموا في الخطف لعلهم يتذكرون da Allah ya bada labarin bil amshi wa'annan ayoyin sai ya ce fa masalahu ka masalin kalbi misali ne kamar misalin kare ni in ta hamil alayhi in ka kula shi ka yace yayi maka haushi lallaji ne wa auta tuku ka bashi ma yayi wata misali Allah yake bai da kare cikin Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon lamari da aka yawo Madina yace duk wanda ya ga kare ya kashe shi sai suka dinga tsohuwa ta zo daga kauye da karenta su bi su kashe tana kuka suna kashe mata kare daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ma balukum ma balul silaf idza walaga al kalbu fi da ahadikum falyasluhu sabal yanzu ne da ne da kanuka suna ta kashe su idan kare yayi lallaji cikin kwanon ayanku ya wanke shi so bakwai kaga kare yake kin mafi tsatsacin halitta cikin mafi tsatsacin abin da Allah ya halitta amma da yake yayi mafi wanda suka ji Allah sai Allah ya ambace cikin Qur'ani kuma da yabo domin me domin yayi abin yabo zaka ji yadda mutum yake bai da wani daraja ji da mutum yake bai da asali in yabi Allah to jin Allah da yake sa mai asali sai amanci koda bai da uba da cewa ne bai da uba an haife ta hanyar babu uba ne in yabi Allah ya fi mai uba da wanda bai bi Allah ba domin nasaba ba ta amfani inda ba samu aiki ba nasaba tana yi amfani da aka samu aiki babanka na kwarai ne kai na kwarai kake kai aikin ka na kwarai bai kai na babanka ba sai Allah ce wallazina amanu wattaba'tum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wal sai imani dhurriyyat tabbit da imani sai kuma mu iskantar da su mu iskantar da dhurriyyat su da su sai kasance eh ba baya yi aikin kwarai ku daya aikin kwarai ko wani su yayi na kwarai amma na ɗaya bai kai na ɗaya ba sai a iskantar da daya ga ɗaya. amma wanda bai yi aikin kwarai ba ko nisaba ta ba ta amfani ne Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari yace wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi karin yana ne ya shimfida zira'i ne a bakin bakin bakin kofar kogon da duk wanda zai shiga sai sai ji tsoron karen sai ya ki shiga Allah ya ce lahu salatu alaihim da ka leƙa su da ka ka leƙa suna cikin kogon wannan shekarun da suka yi la wallaita minhum firaran da ka juya kana gudu kana ni kana jin tsoro wala mulika minhum ruba da kwarjinin ya cika ta tsoro ya cika ta in ka gane za ka ji tsoro ka kasa don haka babu yake fitar da su bale yake fitar su cikin kogon da ka ta kuma ko wani abu ya kai ka da ka kai wani sai ka ji tsoro sosai akwai wata kisa da ake ambato mala shaka baka kuma ya ambace ta yace rubi an sayyid ibn jubayr ibn abbas radiyallahu anhu ma har ko daga sayyid ibn jubayr ibn Abdullahi ibn abbas Allah ya jira Abdullahi da abbas hala abdullahi yace ga zauna ma Abu Awiya ta nahwa Rum mun je yaki tare da khalifan musulmi Muawiya sarkin musulmi muka je da shi gefen Rum kuma rana da kafi sai muka wuce da wannan kogon Allah bi fi asabul kafi wanda asabul kafi suke cike fa qala Muawiya sai Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu yace law kashaf law kashifa lana an haula'i fa nazarna ilayhim kaje an ji an faru mun mu je mu ga sai mu je mu leka mu gani ga asabul kafi da Allah ya ba mu labarin cikin Qur'ani فقال ابن عباس يا عبد الله بن عباس yace kadamu ni amin kamar man huwa khayrun minka an hana wanda yake ka alkhairi bai je ne ke su Allah yace la salatu alaihim kai annabi muke baka labari da ka ce ka je ka leki wannan kogon la wallaika minhum firaran da zaka jiwo da gudu zaka jiwo saboda tsoron su fa ba aka muawiya sai muawiya bai ji magana Allah da abba sai ya aika na ta ya aika wasu mutane fa kala sai ce idhabu fanzuru ku ta ku ji ba ku gani da ku gansu da kan kafa lokacin da shiga kogon ba sallahu alaihi guriyan sai Allah ya aika musu iska fa akhrajatum sai ta ta su da cikin wannan kogon wata Allah ya yi musu kariya ya sa da wancan lokacin da wannan lokacin duk ba mu iya kusanta ba mu iya kusanta wannan kogon Ah, wala hukumu ne sanin ba kuma za su shaka da tsoron sai sai kasance cewa tsoro wannan ta fadanna muawiya to anna hadha al-mar'u min al-istila'i muhtassin bi zalika zaman shi muawiya abin da sai ce sai ya ce ya gani yayi ne cewa wa wannan halin da aka yi na aleka su ya ga wancan lokacin ne kafin a tadda su ne ah, qabla ba'thin ya ga kafin a tadda su ne fa amma abbas amma abdullahi abbas fa alima anna zalika amun fi jami'il awqat sai sa an hana a je wajen kogon da da yanzu an hana a je wajen kogon Allah ya gaba da bamu labari wa kadhalika ba'athnahum liyatasaa'alu bainahum qala qala فبعثوا فبعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا Allah ce wa kadhalika ba'athnahum wa kadhalika malaika kama fa'alna bihim ma zakarna kamar da muka ambace da muka yi musu farko muka sa suka shiga kogo haka muka tada su ai ai kaznahu muka sa suka falka mun ce mun ce bacci kamar mutuwa ne mu su suka raga ka Allah ce ba'athnahum muka tada shi kamar da mun da ake cewa wanda ya mutu liya tasaalu mai bainahum domin su yi tambaya tsakaninsu wani ya dace malamul aqiba wata la'akar da su kadda su yasa suka yi tambayar ba don kadda su ba balamu sabar da shi ba wai ba an tada su domin su yi tambayar bane amma da ba tada su ba ba za su yi tambayar ba sai ta ce mata lamul aqiba to sai wanda aka tada su suka yi tambaya tsakanin su qala qa'ilun minhum sai daga cikin su sai yace ce kam labittum shi kwanan mu nawa anan alu labitna yawman aw ba'da yawmin sai suka ce labitna yawman ayyini guda muka yi dan da safi suka shiga ta aka su da yamma sai suka ga 'yana ba ta da faduwa ba suka ce au ba aba yauni kila tashin yini ne kuma kila ta yini daya ba qalu sai suka ce sai suka sai haka sai kuma ga wasu malaman yi suka ce sai aka bar gashin su da yawa gashin su kasance ya yi ko da yawa har kai fata ta yawa da suka ga haka sai suka ga lalle ba wannan ya wuce ni daya qalu rabbukum alam jibala bisum suka ce Allah ɗaya san ku kwana nawa ku yi nan Allah ɗaya san mudda tsayi tsayi wa ku anan sabatu ahadakum jiwa kitum hadihi ku aika ɗayan da wannan kuɗin naku ila al-madina ya shiga gari fal yanzu ayyuha asaba aman yadi ba a garin nan wace sai da abinci na halal fal ya tikun bi rizqin minhu sai ya zo muku da abinci ya zo muku da arziki cikin abincin garin wal ya talaqqaf yayi a hankali wala yushkiranna nabikum ahada kada ku bari wani ya gane ku kada ku bari a gane ku a gane ku ne a zo a kama ku domin sun aza har yanzu wancan lokacin ne na wannan sarkin a wannan ayan malamai su da abubuwa da yawa don ko cewa da suka yi قال قائل منهم كم لبثتم ايه انا تنبيه cikin sai ce shin wai ko na wai wata ne kawan zaman mu anan qalu labithna yawman aw da yawmin suka ce yini ne ko rabin yini qalu rabbukum alam bima labithtum ku san cewa yini ne ko rabin ko rabin yini ko shekara ne ko rabin shekara bai da fa'ida gare ku ni hankali yana barin labarin da bai da fa'ida gare shi haka a da labari mai fa'ida mana fa ba su ahadakum bi kuma hadhihi al madinati yunwa muke ji ba magana wai a ce wai shekara nawa muka yi bane sanin wannan bai da fa'ida saka mai hankali yana bari labarin da bai shafe shi bai shiga wanda ya shafe shi abin da ya shafe mu yunwa muke ji za su aika muna ɗaya daga cikin mai samo muna abinci fal yanzu ayyuha asaba aman ya bincika ya ga suwa suka fi abinci mai halal malam yace li annahum ya'ifuna anna minhum man yazamu li domin sun san a garin akwai da yanke magumaka akwai wanda inda yanke magumaka ce yankewa wa minhum man fi iman iman man yafi imanahu shi ka ko mai mai koye imanin shi wanda yake koye imanin shi musulmi ne a don haka ku diba mana ku ga in kun ga nan nan ku zo mana da shi falyatikum bi rizqin min ku zo mana da arziki min ta'ami na abincin su al halal wanda yake halal a awul mubarak ko abinci mai albarka wa hada yadullu ala anna ittikhaz zadi la yunafi tawakkul ala Allah bana yace wannan yana nuna cewa mutum ya ka guzuri baya saba madogara ga Allah dai ko da yake sun yi fada da mutanen su da za su shiga ashe sun jira kudin su sun tafi da guzuri baka in zaka je bara in za ka wajen karatu a kawo ka da guzuri ka za ka dinga bara ga sabul kahati da za su zo cikin kogo za su zo su shiga amma ta sun zo da kudi da kudin su suka tashi suka ce ku je ku so muna abinci da ke ku je ku roƙo muna abinci ba ashe wanda ya koma ga Allah ba bara ya kai ba bara ba hanya bace ta mai bin Allah baka ashe sun san cewa ya kamata ku tafi da guzurin su haka da guzurin su da kuɗi suka tafi ah suka ce don haka a tafi sai suka ce walla talaqaf ku yi sannu walla talaqaf wannan kalma ita ce rajin qur'ani radin qur'ani inda mafi yawan masu karatun qur'ani mafi yawan mu walla talaqaf ita ce kuma wannan ta'utin ta walla talaqaf ita ce tsakiya ita kira ya kafi ita akwai wawun da lamun da ya'un uharfi uku bayan ita akwai lamun da fa'un da fa'un ita ma harafi uku haka wannan ta'un ta wannan talaqqaf ita ce tsakiya daidai harufan Qur'ani kalimar wannan talaqqaf ita ce daidai kalma ta tsakiya a kiranya kalmomin Qur'ani a inda mafi yawan malamai cewa wannan talaqqaf sai malamai suka ce wannan yana nuna mai hankali yana gudun a kama shi yana gudun makiya ne su kama shi yace ku yi hankali ku ji a hankali wala yushtagan nabikum ahada kada ku bai kowa kada ku bai kowa ya san da ku wayannan mutanen fa suna suka ce eh, inna na qaumun ittakhadhu min dunihi aliya suka ban mutane su shiga kogo suka nuna ba su tsaron kowa sai Allah amma yanzu ga suna ce mai mutane suna ce mai wasu wasu kada ku bari a kama su, kada ku bari ba zaka idan ko ni imanin ka ba daidai bane ce ni wallahi ban jin tsaron kowa ga ni nan an gaya ni wani cikin aliban mu yayi aron hannu ɗan wata kesin da suka kama shi yace a bashi aya ko hadisi da take ba aron hannu haka wani ya taɓa tabul kashi kana da yace ka taɓa aya ko hadisi da take ba aron hannu kaga wannan wannan da an wuce a dai kaushi da yawa wannan ya a ta tabul shi. imani a bakin fahimta ce kamata da yayi aron hannu daga yan sanda ya kauce ya tsere haka ta tabul shi su ba aron hannu suka yi ba su imani suka yi amma suka ce walla talasaf yi a hankali fa wala yashtaran bikum ahada kada kuma yi wani ya kama su saka ba gwaninta ba ce idan an zo ɗan tsanana neman masu imani kake kai wallahi cikin wala kai baka ji tsoron sa ka ta koyi cikin gidanka a ban ka saka ɗan sama ka koyi kai ka ba ka da kai da tasbika ta istighfari Allah ya Allah ya kare kai ka baka da tunda ina da gaskiya zan fito in yi fito na fito da marasa gaskiya ba haka annaban yake ba al suka ce maka sun walla talaqa wanda da ta so mun abin ke a hankali fa yayi a hankali wala yishtaranna bikum ahada kada ku yadda ɗaya ya gane ku innahum in yadharu alaikum in suka gano ku fa suka samu iko akan ku yauci muku za su jefe haka ake azaba da ake a wannan garin kenan wanda ya kibin sarki wanda ya kibin doka jifa ta yaki har ya mutu aw yu'idukum fi millatin kana da zabi ko da su je ku mutu ko kuma ku bi hanyar su walan tuflihu idan abada idan kun ka hanyar su kuma ba za ku taba samun nasara ba wanda ya shirka da Allah har abada babu shi babu nasara har abada babu shi babu rabauta za su kawo junan su wa'azi sai suka aika ɗaya daga cikin sai je ya abinci wanda suka je da waɗancan kuɗin sai mutane gari suke ta mamaki suke ta mamaki dama an gaya mana asabul kafi wal raqi an rubuta sunansu a allo an aje da su an faɗi lalle wasu samari sun tsere lokacin sarki kaza sai ga waɗannan kuɗin kuɗi ne na tun lokacin sarki kaza kusa duk inda ake sarauta in sarauta ake yi to hoton sarki ne aga kuɗi ko yanzu kuka diba kan na ingila wa aga hoton elizabeth a ko kuma elizabeth shi aga hoton kuɗin ingila duk inda ake sarki haka ne suka diba sarkin makka a da kuɗin sarki malik abdulaziz ne suka dawo sarki malik khalid suka dawo malik faisal suka dawo malik fahad suka dawo malik abdullah yanzu kuma sun dawo wannan malik ne malik malik uh, salman shi aka hutun kudi kun gadi ba duk wanda ko har ta saba zuwa shekara goma da suka wuce ka goma da ga kudi wasu suna da uh, hutun sarki fa ba su da karewa ba wasu suna da hutun sarki abdullah amma yanzu sun fara kuma hutun sarki salman to duk inda ake sarauta ta sarki ya da cewa hoto sarki ake bugawa hoton sarki ko Najeriya ai hoton wa hoton kwata ne ko dawaki shine sarakunan Najeriya sune symbol shine symbol na na mulki na Najeriya zaka sune adda adda kudi dawaki da shahu da dukan kudin Najeriya ba suka bane sune symbol sune sune alamu na na Najeriya inda kake gani kwata farm ake cewa ko zaka sune alamu na Najeriya zaka cewa ga hoton su ga da kudi zaka da suka je sai mutane suka kuɗi kuka kuɗin sarki wani ne ko wa'annan samarin mun ga sunayen su suka yi musu tambayi suka gane su ne sai abu na gaba ya auku bismillah wa kadhalika aqna alaihim ya'lamu anna wa'da allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال لهم عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah ce wai sau waka zalika karna alaihim ta haka su sun tafi neman abincin nan sai muka sa aka gano wa kadalika ta wannan hanyar da suka tafi neman abinci a karna alaihim sai suka sa aka gane shi liya'lamu domin mutane su sani anna wa'dallahi haqqun shi alƙawarin Allah gaskiya ne yana kada mamaci tunda duk suna da labarin su shekara ɗari uku da wani abu da suka wuce an yi mutane su kai kaza suka ga Allah ya tada su yanzu to alama ta tashin kiyama wa anna sa'ata la raiba fiha kuma domin jama'a su da duk wanda ya ji labarin su ya san cewa ranar ta ce sa'a babu kokonto ciki iz una bainahum amrahum lokacin da suka dinga jariya game da lamarin mutane nan ya zamu yi da su lalle mun ji labarin sarkin garin ya zo aka sa wannan ya koma ya gudu da suke a kogon sarki ya zo da jama'a gari suka zo aka dinga jayayya to ni za a yi su qalu ibn alaihim bunyanan wasu suka ce a sa gina a kewaye su zan makabartar su ce don da ya koma ta ya mutu Allah ka kira su ko ga an tabbata su an yi magana da su domin kowa ya ga mu'jiza kowa ya ga iko na Allah kowa ya ga iko Allah da mutaci sai suka koma mutaci sai suka koma mutuwa sai mutanen garin sai suka dinga wato suka dinga jayayya ne kamata ayi qalab qalu fa qalu bu alaihim bunyana suka ce su gina gida gefe su a gina musu makabarta sai a kewaye su qalan ladina ghalabu ala amrihim waɗanda suka rinjaye akan lamarin da suka ce zanna alaihin masjida muka mu yi wajen bauta wai masallaci mu yi wai mu dinga bauta ma Allah ga aya Allah muna gani kwata kwata Allah ya tada waɗanda suka mutu Allah ya nuna karama ce mun zamu ɗauki wurin. waliyai ne waɗanda zamu dinga bauta ma Allah wajen waliyai to kaga shirka sai ta auki wasu mutane bil asab da wannan aya suke kafa hujja in ka je Bagdad in ka je eh, Egypt sai ga an gina masallatai akan kaburin waliyai ta ce ashabul kaji hujja dalili cikin qur'ani yayi aka ce a wuci kabarin waliyi ai masallaci Allah yake wa qala alladhina galabu ala amrin wal sayrin jayi akan lamarin suka ce la tattafidanna alaihim masjida zamu zamu zamu ki masallaci duk inda Allah ke faɗin masu rinjaye Allah yana faɗin mutanen banza ne cikin Qur'ani nan babu inda Allah yayi yabo akai babu inda Allah ya yabo akan waɗannan mutanen da suka ce suke su masallaci ɗaukar wajen bauta a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim cewa lokacin da aka yi habasha aka yi hijira zuwa habasha a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ummu salma wanda yake ta tafi habasha ɗin ta tafi habasha ta ga ita ce kun san habasha kiristoci ne sai ta ga cocin su ta ga kyawun cocin su da yadda idan wani mutumin kirki ya mutu cikin kirista sai su gina sai su gina masallaci su gina cocin su wajen abayi ne sai su yi abayi ne sai abin ya shawa ya furge abubuwa ya burge ta sai zo tana jinya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin rashin lafiya rasuwa sai ta cikin da jira mata ne suna jinyar mijin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kwance sai suka dinga fara cewa duniya sai ta in salma ta ga ummu habiba a ah, ai da ji habasha na ga wata coci da ake ce mamariya abin da ni gani cikin ta yana da tawo ai an gina wani gunki an gina wani abin mutum mutune cikin ta sai ta wani hotuna annabi na cikin rashin lafiyar rasuwa sai ya farka sai ce ulaika idza kana fihim ar-rajul salih wayancan mutanen idan suna da wani mutumin kirki wannan mutanen wato kristoci haka suka yi idan akwai wani mutumin kirki fa ma da ya mutu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabari ne ثم صوروا تلك الصور ثلاثة كلا وإن هدنا لكوك غني أولئك شرار الخلق عند الله وإن سنة ما في شر هلتا عند الله يوم القيامة ولا القيامة وتنحذر ما صنعوا الذي لا تنكفي تعدل سكعيك أنا فتمون فهمتكو قال لك أن تبقى بنت شمكتا غيش اللافية مش مش لن لافية لكوا دجي ga mata ne suna jinya ce suna ba da labari ai da muka je Habasha ai na ba ni labari um musulma tana ba ummu habiba labari sai ai da muka je Habasha wajen ga mun ga wata coci mai kyau cikin ta sai muka ga an an tsago an yi wasu hutu wani mutum mutumi mai kyau da nabi ya ko ya farka cikin shi lafiyar rasuwa sai ya ce waɗannan mutanen da kuka gani idan wani mutumin kirki ya mutu cikin su ko wani annabi sai su gina masallaci akan kabari nai wa'annan sune mafi sharri halitta inda Allah bayan annabi ya yaka da suka su ummu salma da ummu habiba kace la kai ne sanan yana ina nake gobe ina nake gobe yoshi nake inda aisha da yake inda aisha radiyallahu anha yana inda take nan zai rasuwa sai yace mata in kawai ba ta labari yanzu an mutu wancan kaga ma kana sai labari jiya ko shekaran jiya ko tashin da ya wuce ya cikin rashin lafiyar rasuwa yanzu ya zo ran da zai rasuwa ko kuma ana gobe da rasuwa sai ya ce mana na Aisha ai mutane da suka gabace ku sun kasance idan mutumin kirki ya zata cikin su sai su gina ko annabi sai su gina masallaci inda ya rasu ulaika shirarul khalqi inda Allah sai Aisha Aisha radiyallahu anha tace yuhazziru ma sana'u annabi yana gangadin mutane da abin da da suka aikata wato saboda ne kada kada sai aikata mai tunda ga shi rashin lafiyar rasuwa kada a aikata mai haka ya kasance cewa an gina masallaci an gina masallaci inda inda kaburi ne yake zaka wa qala alladhina galabu ala amrihim wa suka rinjaye ga al'amarin su suka ce a gina masallaci ba dole bane ya kasance mutanen kirki ne kuma Allah bai yabe su ba Allah kawai ya kawo labarin mutanen da aka gabanin mu wayannan mutanen ashabul kahfi guda nawa ne aya ta gaba ta mana bayani yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وآمنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مرارا Allah ta tabaraka ta'ala ce sai yaquluna thalathatun wasu daga cikin kiristoci suna cewa ai mutum uku ne rabi'uhum kalbuhum na hudu su shine karen su wata mutum uku ne da ba ta nan da ake bayani na hudu su shine karen su wa yaquluna wasu su ce malam nan yana cewa abin da ya shahara ga malaman tafsiri cewa wayannan mai cewa biyar ne wa yaquluna khamsatun wasu su ce biyar ne salisuhum kalbuhum na shiddan su kare ne wayannan yahudawa ne amma malan ne ya ce wal qawlani min nasara najran wannan maganganun guda biyu da masu cewa uku ne karin su shine na hudu da masu cewa biyar ne karin su na shida ne dukkanin su na shi ke faɗi haka na najarar mawdu'un baina Sham wal yaman wal hijaz wani wuri ne tsakanin sham da yaman da hijaz ake ce mana so kiristocin da agoye wanda Allah ya saukar da su wato Ali imran gari da su sune. wato wasu ta su ce a ai a sabu sati uku ne na hudu su shine karin su wato su ce biyar ne na shida su su ne shine karin su rajman bilgaiti jifa kawai sai da gaiti ba wanda ya sani a cikin littafin ba inda muka gaya musu su nawa ne wa yaquluna safatu amma wasu su suna cewa bakwai ne wa saninihim kalbuhu la tafas su shine kawai su ku kiyaye tunda Allah ya ce salatatul ya ce wa rabiuhum kalbuhum ba yace salatatul rabiuhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun ya ce wa sadisuhum kalbuhum ba sai kawai ce sadisuhum kalbuhum amma ne sai ce wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum ta ka wawun wannan wajen da aka zo wajen na takwas wasu malamai suka ce ai ita takwas haka take alagabawa ita suna faɗin takwas sai suka ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai sai ce da takwas domin ida inda larabawa bakwai ne don shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi sai ce bakwai ce sab'atu yubillihum Allah sama bakwai ne kasa bakwai ne duk abin da za a faɗi bukati bakwai ne inda larabawa ida yana karewa da bakwai ne Zaka haka sai a ce kati kwanaki guda bakwai ne wani da a faɗi mafi yawa sai a faɗi guda bakwai ne ba wuta guda bakwai ne sai a shafa faɗi irin wannan abubuwa za su bakwai bakwai ne za ka za a ci takwas sai a ce wata ne sai a ƙara wato wannan kida ne larabci su larabci suka ce a'a domin dai Allah ya tabbatar da gaskiya wannan lamarin ne sai ce wata ne yau kalbo ta ƙara wawun nan da ba ƙara can ba don shi wa'ancan masu cewa uku ne na hukun su karen su ne biyan ne na shidda ɗin su karen su ne sai Allah ya ce rajiman bilgai jiwa ne kawai suke da gaisu amma da ya faɗi nan cewa bakwai ne na takwas karen su ne da yake jifa da gaidu ba nan da bai karyata wannan magana ba Allah bai karyata magana cewa bakwai ne na takwas sai su kayan su ne sai ya ce kul rabbi alam bi iddatihim ko nawa ne Ka ce Allah shi ya fi kowa sanin ko adadin su ma ya'lamuhum illa qalil babu wanda ya san su yan kadan mana ta ko ne sun cikin masu cewa uku ne na hudun su karen su ne cikin masu cewa biyar ne na shidda su karen su ne cikin masu cewa bakwai ne suka tsoron su ne tunda Allah ya ce lalle akwai wanda suka san amma yan kadan ne Abdullahi bin Abbas yake cewa ana min al-qalil ina cikin yan kadan tunda Allah ya ce ma ya'lamu illa qalil yake mimman alimu zalika shi wanda suka sa haka bi ikhbari rasul sallallahu alaihi jibril alaihi salam to annabi ya ba mu labarin su daga jibril Ya tabbata muna cewa bakwai ne to ka ni ina cikin yan kadan inda Allah yake cewa ya Allah mari siyin fala tumarifihim illa mira'an zahiran kada kai musu game da su ka tsaya musu wai cewa nawa ne kaza ne kai ta musu da mutane sai ne musu bayyane irin musu labarin da Allah bai cikin Qur'ani yace ban tsaya muka shiga labarin su da ahlul kitabi ban menene sunayen su dan Allah ya wala tuma fihi illa mira an zahira in ka ka musu sai kai musu na abin da yake bayyane cikin Qur'ani sannan wala tastafihi min ahada daga ahli kitabi kada ka tambaye kowa game da labarin su kaka ce mu wani lai kan kace game da ahli kitabi ya baka labarin dun labarin karya ne labarin da an gaskiya game da ahlul kitabi shine labarin da an na gaskiya shine labarin da a cikin Qur'ani tunai kuma ta kila mu tsaya sai gobe mu tashi wala taqulanna li shay'in ni fa'ilu zalika gada illa in sha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure shi kuma Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa sai mu gani shi mu ansa Thank you. in ba afirka suke ba za su yi magana ma afirka afirkan kayan yake yana musu daidai wai shugaban da yake kawo musu lokaci sai musu lokaci kaza zan kawo muku ziyara ko zan gina muku asibiti ko zan yi kaza ko zan yi kaza abin da ya kamata idan ya muku alƙawari kai ne kaza daidai zan zo ya kamata ya zo wannan lokacin in kuma yana da wani uzuri su kuma su bada uzuri su ko su rage kafa amma cika alƙawari abu ne wanda yake mai kyawu bil asas abin mamaki wanda an same shi yanzu wata wanda ba musulman musamman turawa su suka fi kowa kula alƙawari za ka ɗan agogo mai sakon ne akwai agogon da adda ya fi yake da safe da agogon da adda sakar idan agogo zai ce karfe karfe tara da minti hamsin da tara da sakon bakwai da sakon takwas kun san wani abu mai mai mai ko abin da ake mai English watch a ce mai English watch wata agogon English agogon turawa ya turawa suke da they are very very on time haka suke very very on time abin da ba kuma mamaki suna da supervisors guda biyu guda musulmi ne guda ba musulmi ba ne amma wani ɗan Iraki wanda nake fiye da tare da shi sai tambaye ce ni ya Ali yake Ali ko shi ya yi cikin kihaba ai Ali da ya haɗu da John ba nake ne ka san John ji wannan mama ka mamaki mama ka kari ke bada fara wannan labari nake ga ne nake ka san John da yake mana ko in yace ka zo karfe 10 karfe 10 daidai ita ce za ka yake shi ko nake yake yace Ali in ka ji sai Allah ka rabu shi goma ban gama abin da nake ba sai ce ka kuma haka yake yin eh, kai abin musaba gane haka ba kaga abin bil asr shade wanda ba musulmi ba sun tilu kiyaye lokaci shi wancan alikin ba ba dan ba ba dan kasa bane dan kaman mu ne kuma zuwa yayi sai kasance lokaci zai ce ba kai ne gobe taba masa kai ne goma to ba da na ɗaya wanda yake ba musulmi ba sun sadda liki da shi ke kara uku da wani abu bai taba ce min ka zo karfe kaza ba in zo wannan lokacin ban same shi ba sai so daya zai yi minti biyu sai misalin rubuta zan yi lakci min ki sai lada ofishi ne sai ya tafi a abin da ba ku mamaki ina zuwa yana zuwa min ki ka ya ga da min ki sai ya ce sai ba sai ya zuwa sai ah, ya Allah rubuta ba da an zaka zo ka ce in zuwa rubuta ba zai lakci min ki ya ga ni zuwa da min ki ya ce sai ba sai zai taba lacci ba duk lokacin da yace ni kai kaza sai ta ofishi da zaka ya kamata dukkanin mu saba wannan mu zan on time wannan abin da ne kawo wallahi ta'ala wannan magana babbar ce kuma magana ce mai girma sosai duk banki ka banki dai ai da izban banki ne ko akwai bankuna na halal banki da ake aje ku zaka ga mutum magana ta tace duk inda ake ce riba inda ake aikin riba gidan banki ne ko kuma inda ake wani aiki na haramu gidan gida ne ko gidan karuwai ne ko gidan da ake duk wani abu ko gidan tashare kai aiki wurin aikin da na farko in banki ne riba ne za ka rubuta wannan ya kawo an bashi dubu ɗari za kawo dubu ɗari da ashirin ko wannan kamfanin ya ci bashi kaza wannan shi kwata kwata abin sun sana ce Allah ya la'ani riba da mai cinta da mai rubuta ta da mai shirunta kaga wannan shi babu iskali to ni aikin da nake banki ba rubutu yake ba babu rana ba jefin bashi yake ba shara nake aka dukan banki ko kuma ni gaji aka dukan banki sai malamai sai amfani da ka'idar wa ta'awunu 'alal birri 'alal isal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal udwan to ku yi game da abubuwa na dagarta da jin tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan abubuwa na sabo da wuce iyaka suka ce lalle wannan yana nuna cewa aikin banki da aiki gidan giya ka ce wai gidan giya ba giya nake sai suwa ba shawar kawai nake musu ko kuma ni gidan giya ke ta administration nake ko kamfanin da ke yin giya ban maganin giya ni ina can wani gefe iya kana rubuta wanda suka kawo kuɗi ko kuma ina kaza kaza suka ce dukkanin shawara mu za ka duk inda ake riba ko ake ce da giya ko ake wani aiki haramun aiki wani haramun ne sai dai a irin kasan mu nan ba za mu ce duk musulmi ba aikin banki ba tare da cewa akwai musulmi masu kuɗi cikin bankuna haka malamin suka ce muka ce duk musulmi su ba aiki cikin bankunan akwai musulmi masu aiki cikin masu cikin bankunan to za a cuci musulmi cutuwa ta fitar hankali ba ka tare mu ce su yi ai ba mu ce su yi aiki kada mu ce ko suna ko kuɗin musulmi ka tambaye mu ba zan ce maka bai ba suna ko kuɗin musulmi wa adala bi ne sai hada masu aji kuɗi za ka aiki mai aiki banki ba mai aiki banki da shi ne ɗaya da wanda yake tara kuɗi ya sayar da account yana ajiya cikin banki amma idan albashi kare ai kana kare wai aiki ya ce maka sai nan kar ba bai da zakai amma sai ka kawo kana tara wannan kai ma kana ta'awuni duk da kai da mai aikin banki dokin kudai, ce kai kai kana ta'awuni al gari wa takwa idan mutum yi tsaka ko tsaka daga bankin haramun sai mutum bankin halal sai mu ce to yanzu aiki a wancan bankuna ya zama shi ma haramun da ce kuwa ya dawo inda bankuna na musulunci wallahu ta'ala

a gaba ɗaya dukiya ta haramun shi bai wata sana'a sai fashi da makami bai da wata sana'a sai sai da giya bai da wata sana'a sai sata wannan haramun ne kace dukiyar shi amma duk mutum ne yana da kuɗi halas da haram ne haɗe to malamai mai ce in ka san na haramu ya halatta ka shi mutum ne yana da shago kasuwa kuma ya fashi da makami sai je samu ka san wannan naira dubu kina cikin fashi da makami ya baka ita to ya halatta ka shi amma idan ya baka baka san kowace ba yana halatta ka shi yana halatta kai mu'amala da shi me dalilin kuma lamai suka ce domin ahlul kitabi domin waɗanda ba musulmi ba da aka yadda a yi saye da sai su a cikin dukiyar su akwai halal akwai haramun amma in sun kawo ka bin shiga kace wannan duk tsakanin da Allah cikin kuɗi da kusa da karne ne kuɗi hana sai da kare Ko sun kuɗi da kusa da biya ne sun kuɗi da kusa da alade ne ba tambaya gaskiya yanzu za ka yi mu'amala da shi amma in da abin ka tabbata na haramun ne ba ya halatta kai mu'amala da shi duk wanda cikin dukiya sai akwai halal akwai haramun yana da albashi kuma ya sace dukiyar gwamnati to yana halaka kai mu'amala da shi amma irin na ta gwamnati ka ta gwamnati aka sato wannan wannan su baya halaka kai kai ka ta, ko ya baka baya halaka ka karba amma in gaba ɗaya ne da albashi ne da komai cikin akan sai yake zawa in ya dauko cikin akan in ya baka malamai sun ce na halaka ka ci wallahu ta'ala to Allah ya bada bukatun mu duniya duka Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al ya badi as-samawati wal ardi ya jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka ba mu wannan azumin da muke yi Allah ka ba mu wannan tafsirin da muke yi Allah ka sa muna yi neman yardarka masu zuwa Allah ka suna yi domin neman yardarka Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa azumi ya cece mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya yi albarka ga dukiyoyin mu Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mu da su Allah duk mai bukata ta alheri wannan wurin Allah ka biya mai bukatar shi Allah ka sauke mu da al'amuran mu Allah ka ba mu karamomi daga inda kake ya Allah ka ba mu sauki da al'amuran mai da ka tabbata ma ashabu ka ka al'amuran ko abin da yake ya rabbal alamin Allah ka tabbatar da mu akan imani Allah ka shirye da shugabannin mu ka aza da abin da ke amfani su amfani su talakawan su Allah ka shirye da malaman mu ka ba su ikon faɗa ma jama'a gaskiya Allah ka shirye da masu kuɗin mu da ƴan kasuwan mu ka ba su ikon yin sauki da talakawa ya rabbal alamin Allah ka shirye da samarin mu ka shirye da matan mu ya Allah ka shirye da mu gaba daya ka kawo mu darus salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين Thank you.